manuniya. Ganin yadda malaman addini suka kuɗe cikin harkar siyasa ya sa ɗaya daga cikin malamai a Najeriya gaya wa malaman cewa duk wani malami da ya goya wa ɗan siyasa baya to ya sani fa kan shi zai rusa. Idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa, ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyarsa ba za ta bare muku. Su kuwa masana harkokin siyasa a Najeriya ga wa duniya suke cewa saƙa salon sauke siyasa a harkar kotu na da wasu fitattun rassa. In shi ne na ƙarshe in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan. ke sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma a ma rage yawan zuwa kotun. Zaben fidda gwanin ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Taraba da kuma rikita-rikitar zaben ɗan masa da jan tare Najeriya babban birnin tare Abuja ta jawo kaci baka ci ba baka ci baka ci ta hanyar sa'insa. Dama ce suke in ka je INEC zaka tarba sunana bane. to da yake ba INEC biyu muke da shi ba INEC sun gaya musu akwai suna wasu da ke son su je baya baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zaɓe wannan abun da Allah ya manji wasu kwamu wallahi sai dai uwa tubu akan nan ɗanta waɗannan faso mun ta muka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manu sauraro Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nunar da ku 'yan siyasan da ka iya mai da ku gugar yasa. Shiri na ɗari da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ke tattaro dattawa mata da matasa. Tattaro tarin matasan kuma musamman ma dai na malaman addini yasa ɗaya daga cikin fitattun malamai a tare Najeriya Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Gurintin ya ce idan dai malaman addini na son kare mutuncin su to dole ne su bi 'yan siyasa nesa nesa. Kaga waɗannan malamai da ake basu sai sun zauna sun tattauna wani malamin za a ce a bashi kujerun umra goma makusancinsa zai ce a ai malam wani a bashi sha biyar in ba a bashi sha biyar ko ishirin ba za a yi rikici da shi haka suke yi haka suke yi lissafi ake yi kai kana ganin kamar wani dil ne tsakaninka da su su kuma sai sun yi mitin kowane malami su kalli mai za su bashi wani a ce a bashi miliyan goma makusancin zai ce a'a ba zai yi mu ba a bashi ishirin dole ɗalibin ilimi ka zan mai mutunci da tsare addininka da mutuncinka idan za ka goyi bayan wadda za ka goyi bayansa ka goya don manufarka da kyautata mishi zato da kake yi ba don abin duniyarsa ba za ta ɓare muku wa inni mursilatun ilayhim bi hadiyatin tace ku bari zan tura mu Sulaimanu kyauta fa naziratun bima yarji'ul mursalun sai na ga yan aike na da wani saƙo da su dawo an karɓa ko ba a karɓa ba jama'a kun fahimta to wannan tsarin bilkis ta sunanta wa masu mulki almajirai ku ji tsoro ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa ku yi taka tsantsan da 'yan siyasa game da yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa na shekarar 2023 nan kuwa masani a karkokin siyasa dr sa'id ahmad dukawa na jami'ar bayero ne ke cewa kashe siyasar sayan ƙuri'a da gujewa tada rikici bayan sanar da sakamakon zaɓe na cikin manyan darussa duk da cewar ah, waɗansu da yadda aka saba zuwa gindin akwati da kudin gasa a hannu cewar gas yana kadawa izo ya karba ba a samu wannan ba ma'ana ashe za a iya yin zaben nan ko da ba a bada komai ba kuma a yi shi sahihi don haka shi ma wannan wani darasi amma dakta baka ganin yawan zuwa kotu da ake yi da kuma yanayin yadda su kotunan suke hukunci baya kawo na ƙasa ga ita kanta demokuraɗiyar? yana kawowa amma ya fi dama-dama akan mutane su fita su gwada a kan titi yanzu in aka yi sa'a mutane suka daina banka-bankan wuta da kone-kone da ta'abi a dukiyar al'umma da kashe-kashen rayuka aka tafi kotun sai kuma a juyo wannan bangaren shi kuma a ga matakan da za a bi a gyara su su kotunan su daina fito da shari'a wacce take sabawa lafiyayyen hankali wannan zai sa kuma Amma rage yawan zuwa kotu domin yanzu ana yawan zuwa ne saboda ana zaton in dai ka je da kulli da yawa za ka samu hukuncin da kake nema. Shi kuwa masani karkokin shari'a barista Elzubar Abakar gaya wa duniya manya-manyan dalilan da ake runguma zuwa gaban kotu idan an kammala zaɓe yana mai cewa idan dai mutum na da hujjoji ya bayyana gaban kotun to zai numfasa. A dokar ta ba da dama akan cewar in hukumar zaɓe ta ba da sanarwar a cin zaɓe ko faɗuwa to duk ɗan takarar da bai gamsu da sakamakon da aka bayar ba zai iya zuwa kotu ya ƙalubalanci wannan sakamako ko da shi ne mutumin da ya zo na ƙarshe saboda watakila zai ce ne ba a bi dokokin da ya kamata a bi ba lokacin zaɓe ko kuma an yi maguɗi lokacin da aka yi zaɓe ko kuma hukumar zaɓe ta sadaukar da wasu abubuwanta ga wani ɗan takara maimakon ta ba da damammaki ga dukkan 'yan wannan takarkaru ko kuma a zakulo wasu matsaloli waɗanda suke tattare da yadda aka gabatar da tsarin tafiyar da ƙuri'u ko kuma sakamako cewar ina da ƙuri'u kaza a wuri kaza amma kuma ga yadda aka karanto mani ko kuma a wuri kaza a tunda an yi amfani da na'ura ne ga waɗannan na'urorin sun nuna cewar ina da ƙuri'a kaza amma kaza aka karanto mani waɗannan su ne za su zama dalilan da za a shigar da ƙara don haka mutumin da ya zo a jerin sakamako in shi ne na ƙarshe in ya tabbata cewar ƙuri'unsa sun fi wanda aka ayyana a matsayin shi ya ci zaɓe to kotu za ta tabbatar da na ƙarshen nan bisa ƙuri'u waɗanda suke halal a matsayin shi ya ci zaɓe. Game da kaci baka ci ba baka ci ba kacin da ake akan zaɓen fidda gwani na jam'iyyar APC a kujerar gwamnan jihar Taraba kuwa ɗan takarar gwamnan jam'iyyar APC sanata Emmanuel Buwaci aka je na baje bayanin bayyana wa duniya cewa wasu ne suka lakanci idan an tafi dandalin dire zaɓe fa za su sha ƙasa. Duk ringimon da muke a apc tsakanin ne da pdp amma kuma suna amsa su yan apc mutane da yawa ba su san da haka ba ya kai ga mun je kotu a federal high court mun je appeal court har mun kara supreme court har muka dawo muka yi zabe na biyu bayan zabe na farko a nan kuma pdp da ke sun tsorata da ne kwarai sai suka shiga gama mutane ai supreme court ba su yi zabe ba na je kotu kotu ga ma mutane wani dan takarar apc shine kotu suka ce kotu na ta fara ba da judgment na farko na jalingo kenan suka ce ai su dama sun ce a dawo a yi sabon zabe an zo an yi supreme court sun upholding judgment nasu an zo an yi kuma maida kuma ni ne dan takara dama ce suke in ka je inec zaka tarba sunana bane to da yake ba INEC biyu muke da shi ba da kotun jalingo suka ce wai ai INEC sun gaya musu akwai suna kuma sun gama INEC kar wani ya cire sunana a portal nasu so wannan kowa na ji mutane da yawa kuma sun ji ashe dai har yanzu tana kasa tana daba game da kujerar dan masarjan tare Najeriya babban birnin tare Abuja da aka ce jam'iyyar Labour ce ta samu sauran jam'iyyun ta lallasa saboda mataimakin shugaban jam'iyyar Labour a babban birnin tare Abuja Comrade Faruk da tsama ya dire dalla dallan bayanai akan irin kwanta makwantar da ya ce ana neman yi ganin gaba ɗaya ma zaben an bi shi a rurrusa. Mun samu jita-jita cewa wannan nasarar da Allah ya riga ya bamu wasu daga PDP da APC sun hada kai suna son su ga sun je sun juya wannan abun da Allah ya bayar jama'a suka bayar akan a sake zaɓe. A Senate, Labour Party ta samu kuria dubu APC ta samu kuri'a dubu saba'in biyar. Sannan PDP ta samu ƙuri'a dubu Menene alaƙar wannan alƙa alƙaluma da batun jita-jitar da kake bayani a kai wannan alƙaluma nake gaya maka ina gaya maka ne domin jama'a su sani ga irin goyon bayan da suka bamu ga abun da muka samu wasu da ke son su je baya baya su samu su ga cewa an canza ainihin wannan alƙaluma na zaɓe muna so mu gaya ma jama'a cewa wannan abun da Allah ya manji ba su bamu wallahi sai dai uwa tubu akan ɗanta me yasa ba za ku bari sai kun tabbatar da wannan bayani da kake yi ba kafin ku fara korafi wani lokaci idan ka yi shiru haraka irin ta wannan siyasar da kake gani sai a maka sakiyar da ba ruwa. duka duka iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kina cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko cewa da sani dai yanzu gashi nan nesa ta marmatso kusa domin kuwa daga juma'an nan fa saura kwanaki saba'in da biyu ne kawai ga dukkanin masu muzuran matse madafin ikon su masu sauko kasa kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro muryoyin da muke kawo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi muryoyin da muke sawo muku su cikin Hausa. Ni Isa Lol Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.